kafa wannan kwamitin bincike ya ko biyo bayan rikice-rikicen da aka ta samu ne cikin makonni na tsakanin fulani makiya da kuma noma a wasu yankunan jihar adamawa lamarin da ya ja a asarar rayuka da dama bayan ma ga waɗanda aka tilasta wa yin gudun hijira ahmad sajo da ke zama kwamishinan yadda labaran jihar ya kuma bayyana irin matakan da ake ɗauka a yanzu ta kafa kwamiti wadda zai binciki al'amarin kuma in aka bincika za a yi amfani da rahoton da za su baya don a tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan rigima ba ma wanda ya riga ya auku ba har ma wanda ake ganin kaman zai auku nan gaba muna son mu nemi hanya da za a yi a hana aukuwarsa gaba ɗaya saboda mu niyyar mu ita ce a haɗa kai a wannan jiha don a ci da jihar gaba ko a makon jiya sai da ma aka samu tashin hankali a yankin kedemu da ke karamar hukumar dimsa inda rayuka fiye da goma suka salwanta ba ga wanda ya faru a karamar hukumar gira dudiya a jihar adamawan da yake tofa albarkacin sa Ilda Faris Raymond daga yankin Kedemu ya koya ba ne da wannan mataki na gano bakin zarin magance wannan matsala. Kan abubuwan da suka faru a wurin mu mun tattauna kuma mun ji dadin yadda gwamna ya ya yi handling issue din. Amma abin da ya fi ba mu jin dadi shine yadda ya ce zai kafa kwamiti da za ta dubi abubuwan da suka yi kosin wannan abin domin a tabbatar wayanda suke da laifin abin a hukunta su ya kare. Shi ma nasu lokacin wakilin Fulani Abdullahi Umar Jerendi ya ko bai na tashi tashi hankulan da suka faru ne da abun takeici abun da ya faru nan sai da ya hada mu da gefen su kedeme mu na kasan nan tare to abun ya riga ya yi yanzu ya kira mu ya hada mu kowa ya yi hakuri ya yi hakuri duka mu mun yi hakuri kowa ya yafi juna kuma mun yafi juna za mu zanna lafiya kamar yadda muna zama da to sai dai kuma tun farko ma a jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ko ya nuna bacin ransa ne ma game da tashi tashen hankulan da ake samu a 'yan kwanakin nan a tsakanin Fulani makiya da kuma su kabilun jihar. Ya ce ma gwamnatin jihar fa ba za ta ma lamun cewa duk wani da aka kama na da hannu a irin wannan tashin hankali ba. Dauki major dole mu yi bincike ba za mu bari abu na haka na faruwa ba kwanaki ya faru a gire yanzu kuma a Demsa. So za mu bincike kuma za ka ji labarin abin da za mu yi. wani talaka kuwa da abin ya shafa tun da suna kuka kan cewa yan babu abinci wasu sun rasa gidajen su sun su mm, to abinci kam an kai musu mun kai musu kartifofi gidaje ne wanda aka kona wanda mu muna son mu roki federal government sati mai zuwa zan je zan rubuta shugaban kasa takarda kuma zan je ganshi nuna masa da fotuna da abin da ya faru a samu a taimaka mana yadda za a gera musu gidajensu da sauransu amma abinci eh, da sauransu a gwamnati su daga sun kai eh, deputy gwamnati ina ya je ya kai abinci nan da shi da chairman na local government da member eh, mun hada kudade kwarai da gaske an saya abinci su shinkafa da sauransu an kawo kawo yanzu masana na koma ganin fa dole ne gwamnatoci a Najeriya su ta tsaye wajen magance wannan matsala da ake samu a tsakanin Fulani makiya da kuma Noma, wanda ma ke zama tamkar dan juma ne da dan jummai Ibrahim Abdullahi Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya